Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna batutuwan da suka shiɓanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan mako zai duba sana'ar dalilan aure a ƙasar Hausa, ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'un Hausawa da ke da tsohon tarihi kuma wanda ke tafiya da al'adar Malam Bahaushe a yanzu. To sai dai kuma a yau ba tarihin sana'ar za mu shiga ba gadan-gadan za mu duba yadda ake gudanar da ita ne a cikin ƙabilar Hausawa. Hakan tasa muka yada zango a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya inda muka ziyarci zauren Malam Sha'ibu mai dalilan aure a unguwar Ɗorayi babba a cikin ƙwaryar birnin Kano domin kawo maku yadda ake gudanar da ita wannan sana'a. To ba tare da ɓata lokaci ba, tare da abokin aiki na Abubakar Isa ɗan dago, mun ziyarci zauren Malam Sha'ibu mai dalilan aure domin sanin abinda ake nufi da dalilan aure a ƙasar Hausa. dalilin aure shine misali namiji yana buƙatar ya aure ya rasa yaya za a yi ya samu matar da zai aura mace tana buƙatar ta aure ta rasa ya za a yi ta samu mijin da za ta aura to wannan cibiya ita kuma tana haɗa mace da namiji ne domin a gabatar da aure wannan shi ne dalilin aure namiji ya kawo bukatarsa mace ta kawo bukatarta su zo mu kuma cikin iko na ubangiji allah ya tabbatar da al'amari ni da security ne a bayar university wannan jami'a tana ajiye ni a bangaren da ake shiga da fice na maza da mata so musamman a bakin gate ko kuwa gidan mata ana tura masu gadi a wannan waje nake fuskantar cewar wannan ba ta da aure menene dalilin da yasa kike kai lokaci haka hmm. su rashin miji ne kai menene to ta wannan hanya tun a wannan lokaci kana da niyyar yin aure ina da niyya wace iriyar mace kake ga kalar da nake bukata waccan mata ta bani cewa ga irin kalar da take bukata to gaskiya lamari tun a wannan lokaci nake hada mace da namiji kuma Allah ya tabbatar da auren a wannan lokaci ko kwandala daya bana cewa a bani amma an kai shekara nawa kenan za a samu shekara za ta kai ashirin tunda tun lokacin sani abacha mu Allah ya gafarta mishi To Malam Sha'ibu kawo yanzu za a iya kiyasta cewa kai dalilin ɗaura aure nawa kenan. Gaskiya ba zan iya tantance ga adadin auren da Allah ya kulla ta bangare na ba. Bisa, kiyasi fa. Amma muka na lissafa mm. tunda akwai sallama da ake kawo mun idan mm. Allah ya tabbatar da aure mm. a musamman game da mace akwai in Allah ya tabbatar da aure dukkan auren da aka yi ana bani turmin zane da turare da man shafawa da sabulu zan ga cewar duk shekara ina samun turmin zane yana kai talatin arba'in haka so kuma bayan haka nan akwai matan da suke mm. guduwa ba sa bayar da haƙin idan an yi auren mm. kenan ka lissafa mu ɗauka dai akalla a shekara za a sami kamar mm. hamsin ko sittin haka a shekara guda in allah yadda ba gadatta na yi ba na tsotsi wannan harka ta dalilin aure ne sakamakon aiki da na yi a Bayero University. Ni da security ne a Bayero University. kuma alhamdulahi a wannan jami'a tana ajiye ni a ɓangaren da ake shige da fice na maza da mata so musamman a bakin gate ko kuwa gidan mata ana tura masu gadi a wannan waje nake fuskantar cewar wannan ba ta da aure menene dalilin da ya sa kike kai lokaci haka so rashin miji ne to ta wannan hanya tun a wannan lokaci kana da niyya yin aure ina da niyya wace iriyar mace kake ga kalar da nake bukata waccan ma ta bani cewa ga irin kalar da take bukata to gaskiyar lamari tun a wannan lokaci nake hada mace da namiji kuma Allah ya tabbatar da auren a wannan lokaci ko kwandala daya ba a bani bana ci a bani amma an kai shekara nawa kenan a za a sami shekara za ta kai ashirin tunda tun lokacin sani abacha Allah ya gafarta mishi za mu so mu ji ko waɗanne irin mutane ne suke ma'amala da kai da ke buƙatar ka nema musu aure zan ci maka abin hatsin bara ne saboda misali ina da bar a can ina da bar a can kuma ga wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane kaga kenan talaka zai zai samu labari mai kuɗi zai samu labari mai ɗamara zai samu labari mai sarauta zai samu labari mace koko namiji saboda haka babu irin kallar namijin da baya zuwa gona wanda zan ce bai zo gona tattauna ba gaskiya ban iba ko mutum biyu su ne shugaban ƙasa ko gwamna su kaɗai ne zan ci ban ga wanda ya zo guna ba ban san ba ko wani gwamnan wani gu ya zo guna ban san shi ba amma masu mukami a gwamnatin tarayya sun zo gaskiya babu kallam ne mukamin da baya zuwa gona ministoci gaskiya babu kallam ne mukamin da baya zuwa gona su kwamishinoni gaskiya ba wanda baya zuwa gona kuma duk sun an samu an dace a akwai wanda yake an samu an dace akwai kuma wanda bai sami kallan da yake da bukata ba To ko ta yaya Malam Sha'ibu mai dalilan aure ke tantance mutanen kirki da 'yan gangan domin gudun fadawa cikin tarkon da na sani? To alhamdulahi Allah yana taimako na ga duk wanda izo guna ina fuskantar ina ido sa mm. daga kallonka da na yi zan san wane ne wannan muke mm. magana da shi wani ne iso gona mm. ko mace ko namiji mm. balle ka fara buɗe baki kai magana da zarar ka fara buɗe ni na san ina magana ka ta dosa mm. gaskiya ce ta kawo ka ko korahin gaskiya ce ta kawo ka gaskiya ce ta kawo ki ko korahin gaskiya ne ta kawo ki alhamdulillahi Allah yana taimako na musamman ga bangaren matar da ta zo da niyyar kisan wuta gona mm-hmm. ina fuskantar akwai wata magana a ƙasa kuma ni na san wace hanya nake bi nake tabbatar da cewar kisan wutan ne ya kawo ta kuku ba shi dabaru ne naka dai wannan eh, gaskiya ne To tun da haka ne bari mu je ga mutanen da suka yi dace na samun aure ta dalilin sana'ar Malam Sha'aibu mai dalilin aure. Kuma Hajiya Aisha Hassan guda ce daga cikinsu tsawon shekaru goma sha ɗaya kenan ga abin da take cewa. To alhamdulillah mu dai ta dalilin wata 'yar uwa tawa da ta yi aure. Amma da ya kawo min na gabe mun ba sai ya canza. to nima akwai wato ya fara kaya miki wani ke ya kawo min wani to bai yi ba sai ya canza hoto ya kawo miki a'a kawo min i mm. saboda ni na ce ba zan iya ba da hoto ba mm. to da ika bai yi ba sai ya kuma kawo min wani mm. to ni ma din sai Allah ya kaddara kuma shi ma din bai yiwu ba eh amma a bangaren sa to wannan kuma da ya kasi ya yiwu yanzu ga shekaran mu ta wajen goma sha biyu ke yace akwai zuri'a kenan alhamdulillah an dan samu karuwa to misali ba ke ji a ranki cewar kamar ana miki kallon gazawa haka misali a wannan lamarin ba zancen gaza hmm. saboda 'ya'yan sarakai hmm. ana kawo hotunan su ma ‘ya'yan eh, manyan masu hotuna nan kana gani ‘ya'yan hmm. manyan masu kuɗi kuma wannan sana'a tasa da kanan har ƙasar waje ya fita Baya ga hajiya Aisha, shi ma Lawal Sale ya yi katarin samun matar aurensa ta dalilin Malam Shaibu. Lokacin da na zo wajensa na sami na tambaye shi cewar da Allah ina son mace. Wurin sai ce to zai bincika mu. Muka je wurinsa wurin yarinyar na ganta na ga na kamalata da komai na ce alhamdulillah wannan taimu. Kai ba hoto a kama ba? An kamun hoton da na ganta sai na ce to alhamdulillahi ni na sami mace muka je muka tattauna tsakanin da ta muka samu fahimtar juna kafin a zo nan ka gaya masa kalar wadda kake so a lokacin ne dai kawai ban dai gaya masa kalar wacce nake so ba na ce kawai zaɓin allah nake nema kawai mm. ya ce to ba damuwa bara ya je ya bincika min mm. ya gani akwai wata wacce take tana neman wacce za ta mm. aura na ce to shikenan muka je da shi budurwa ko bazawara bazawara ce hmm. alhamdulillahi mun kai shekara shida tsakanin ni da ita yanzu haka yanzu haka to sai dai kuma duk da wannan dalilan aure da malam sha'aibu yake yi babu wata sallama mai kauri da ya taba samu wadda ta zarta naira dubu ashirin ko da yake ya ce dama shi saboda allah yake haɗin nasa ah, na faɗa maka cewar ba irin mutanen da ba sa zuwa hmm. gona amma gaskiyar lamari tun da nake dalilin aure gaskiya babu dalilin auren da na taɓa yi aka ɗau sama da naira dubu ashirin aka ce min gashi a yanzu haka a yanzu haka ɗin nan kuma manyan mutane manyan mutane da dama wallahi tallahi sun zo guna sun yi aure haka nan 'ya'yan masu kuɗi mata kenan nake ma bayani mm-hmm. amma gaskiyar lamari ba a taɓa min sallamar da ta huce naira dubu ashirin ba To jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin kowa da kowa da kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin sai kuma wakilinmu na Kano Abubakar Isa Ɗandago, Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.